بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجا يمتين جمعة الشرين دشيك وثر رجب hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma da bakwai ne ko da shida ne da arba'in da bakwai ne yauwa ne na kamar da shida shekaru da bakwai ko yawa miladiyya a hijiriya kwarai da gaske wanda kuma ya daidai da goma sha shida ga watan janairu 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na tauhi na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba kowane mako na juma'a muna karanta wani littafi na aisar tafasir da kalamin aliyu kabir wallafar marigayi a sheikh abubakar jabir jaza'iri allah ji kansa da ramu kuma mun kwana a sharhi na kalmomi na aya ta 174 zuwa aya ta 176 fadan Allah ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila har zuwa karshen aya wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi la fi shakkin min la fi shiqaqin ba'id afwan mun ji sharhin kalmomi zamu tashi a ma'anar ayat shafi na ɗari daidai shafi na ɗari daidai ma'anar ayat an ga wajen? malam ya ce hadihil ayatu tsara waɗannan ayoyi guda uku nazalat qat'an fi a ahlil kitabi kai tsaye sun sauka ne akan malamai na yahudawa waɗanda wayannan mutane suna wawaitar da shofintar da hankulan mabiyansu wajen karɓan kyaututtuka har ma suna zaune a madina suna fatan allah ya kawo annabin ƙarshe wanda suke sa ran ya fito a cikinsu saboda sun karanta cikin littattafansu cewa daga cikin siffarsa zai zauna a wani gari ne mai yawan dabinai to da suka duba suka gaba inda ya dace da wannan siffar sai madina sai suka je suka tare a madina saboda suna sa ran annabi ya fito a cikin su ne shi yasa ko da annabi ya hijira akwai yahudawa na banu nazir akwai banu qainuqa akwai kuma khaibar duk wannan wurare ne waɗanda garuruwa ne ko angoni ne na yahudawa malam ya ce ahalin kitabi a kansu aka saukar da wannan aya tunaddidu bi sani'ihim wa tarwihim jaza'a kitmanihim alhaq ayoyin suna bayani akan abin da suka rika aikatawa da kuma sakamakon boye gaskiya da suke yi wa'annan mutane ya ce wa bai'ihim ilm da sai da ilimi da suke ba za mu faɗa muku ba sai kun ba mu kaza sai annabin kaza ai bayani akan shi kaza sai kun biya mu sai a ciniki suna sai da ilimin da Allah ya ba su da dan kuɗi kaɗan ko su fassara aya na cikin attaura ko linjila da sarran su wanda zai janyo musu wani abu na duniya ya zama kamar sun sai da ayoyin ne da kuɗi dan kaɗan na duniya an gane wannan ko allazi akhadha alaihim wato wannan ilimin da aka aka karba a hannunsu na bayanin da suka yi an yi nuhu bi ardi khafif sun sai da shi su yi bayani da wani abu wanda yake ba komai ba shi ne khafif kai wani aikin da ya kamata a ce a biya ka dubu sai a baka naira hamsin kaga khafif ne akan dubu ai to irin wannan kudaden da ba komai ba shi suka rika bada suke karba suna bayyana ilimi in ba haka ba sai su boye kuma kasisin min duniya. dunya abinda ba komai ba a duniya Haduna amran nabiyyi sallallahu alaihi wasallama suna jayayya suna kin umarni ko al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa dinuhu da ma addinin da annabin ya zo da shi dan da suke wannan malam yace irda'an lil awami dan neman yardar ga magarin mutane sauran jahilan mutane amawa hatta la yaqta'u hadayahum dan kada mutane su yanke kyaututtukan da suke ba su da suke badawa don samun bayanan a wurinsu don duk wanda zai zo a bashi bayani zai zo da dan wani abu na kyauta wani ya zo da dabba wani ya zo da kaji wani ya zo da abinci wani ya zo da kuɗi misali dabba yana nufin sauran amaki da tuwaki tumaki da ana kawo musu to idan suka fito suka bayyana gaskiya kaga ai mutane ba za su zo ba sai su riga boyewa dan wai kada wannan ababe su yanke wa musa'adatuhumul maliya da irin gudunmawa da suke ba su na dukiya kamar yadda kake ganin da yawa daga cikin waɗanda suke jagororin akan irin wannan addinai a bana a yanzu haka suke suna karɓar dukiyoyinsu da zalunci yawanci cocina da ake da su za a ga kawai kamfani ne kawai na business ake sa hannun jari a rika neman kuɗi da diyu da ake kaiwa duk sati da duk wata wannan cocin shi wanda yake cocin kuma shi kenan ta kakarsa ta yanke saƙa da abin da yake so ga gida an gina masa mansion ko ba haka bane ga kaza ga kaza ga kaza ga mota ga albashi mai kyau Sai albashin ma shi zai rike shi san nawa yake shigowa ne idan shi ne yake rike da account asusun macoci abubuwa dai ga sanan iri iri kuma mafi yawan su wasu a ciki dan bazan ce duka ba mafi yawan su lalatattu ne mafi yawa membobin cocin mata duk sun san suna kwanciya da su wani a gidajensu wani kuma su ɗauke su zuwa wasu wuraren Allah kyauta to irin wa'annan abubuwa na rashin gaskiya ya ce wa hatta ya buƙa da sultanun ruhi alaihim waya dan ya zama suna da wani iko na ruhi a tare da su sa suke musu wannan malam ya ce fa haza ma'ana qauluhu wannan shine ma'anar fadin Allah ta'ala innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi lalle waɗanda suke ɓoye abinda Allah madaukakin sarki ya saukar na littafi wa na bihi samanan qalilan su sayi da shi da kuɗi ɗan kaɗan na duniya a karɓi kuɗi su karɓi kuɗi su faɗa abin ke cikin littafin na ilimi su yi bayani Su ce to waɗanda suke yin wannan Allah ta'ala a cikin ayar yake cewa ula'ika irin wa'annan mutanen ma ya kullu da fi butunihim illa nar ba abin da suke ci a cikin su face wuta haka ya fada shi ne ce to wa'annan din wa akhbara ta'ala anna ma ya'kulunahu min rashwatin Allah ya fada mana cewa abin da suke ci na rashawa fi butunihim a cikin cikkunan su innama huwa an-nar wuta ne eh wallahi wuta suke ci idh huwa musabbibuha domin abin da suke ce shi ke sabbaba shiga wutar saboda haka wutar ce kawai kai tsaye wa ma'an nar gazabul jabbar iz huwa musabbibuha wa ma'an nari aljabbar wala yukallimuhum wala yuzakkihim wa azabun Ali, kuma na daga cikin abin da ke sabbaba iz huwa bi sababiha wa ma'an nari wannan wa ma'adin ina da kuskuren eh, bai kamata ta zo ba eh ko domin sai ke cewa wa akhbara ta'ala annama fi annama ya'kulunahu min rashwatin fi butunihim innama huwa an-nar iz huwa musabbibuha da suke cin kenan ko iz huwa musabbibuha damirin yana kuma zuwa ga abin da suke ci ko na wushe yake sababa azaba wuta sai ce wa ma'an nari ghadab al-jabbar tare da wuta ne sai Allah ya fushi shine al-jabbar shi sa nake tunanin wala Allah wallahu alam yana iya zama ko kuskuren bugu ko wa bi sababin nari ko kila dalilin wuta Allah ya fushi wannan abin da suke aikata Allah ya fushi da su wala yukallimuhum wala yuzakkihim wala hum azabun alim Allah ya zama ba zai musu magana ba ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi wallahu alam amma dai abin da yake so ya nuna mana duk da abin siyakin zancen dai bai hau ba wannan abin da suke ci na haramun na rashawa shi ya sabbaba musu wannan wuta kuma Allah ya fushi da su sakamakon abin da suke aikatawa kama akbara ta'ala anhum fil aya kamar yadda Allah ya yi bayani a kansu a aya ta 175 ce annahu wa huwa bu'ada'u ya ce cewa su wa'innan mutane duk da su ne nisantattu da Allah ya nisantar daga rahama ishtarau dalalata bil huda sun saya da shari'a Bana sun ba da shari'ar da Allah yake ba su suka karba mata an gane wannan ko ai al-kufr bil iman mana kafirci da imani sun ba da imanin su suka karbi kafirci yace wal azaba suka bayar suka karba azaba wal maghfira suka bayar da kuma gafara ai annaru bil janna ma'ana wuta da aljanna ma'ana sun ba da aljanna su sun karɓo ta haka suka yadda irin cinikin da suka kenan mutum ya ce na yadda ka bani wuta ni ga aljanna na baka irin cinikin da suka kenan bisa irin aikin da suke yi to haka ne daidai da cinikin da suka yi Allah ya tsare ta fahimta akwai wanda yake so ne akwai anan ok an samu na to yaushe Allah zai shiryar da kai kuma sai ka bata da kanka ka karɓi watan ka ba da shiryar da Allah ya ba kaga akwai matsala Allah ya kyauta malai yake cewa fama ajra'a ha'ula'i ala ma'asilla ala ma'asilla lallai abin da ake cewa jur'a irin ba ganganci ba mutum ya tinkari abu tara a rada da kaya ake ce mashi da hausa ko wuta nan sun jur'a da muka tsaya kai kama a ce kawai ga shugaban kasa cikin karan shi amma ka fito ka ce kawai ka tsaya a gaban shi kana zagin shi wannan ya jur'a tsoron ke me ake ce abin da hausa ko karfin hali wannan wani irin karfin hali suke da shi akan a gaba ga Allah sun yi wa Allah karfin hali shine jur'a da yake ne eh, ya kwarai karfin hali ake cewa ai kaga ba karfin karfin hali bane wannan ka tashi ka gaban shugaban kasa ga security ka ko'ina kana nuna mai dan yatsa ko kamar shi ma misali ake <laughs> da sanda kai haka kafin hannun ya kai wani ya harbe hannun wannan da kila akwai dalilai da yawa wannan amma irin wannan jur'a ne ai ko ba haka bane shi ake cewa jara'a ya ce fama ajira a ha'ula ya ala ma'asin wai mai kai ga wa'in karfin hali da suke a kan saban Allah a su saban suke aikata suke wa karfin hali su yi shi ba sa ko tsoro wa ala taqahhum fi an da kuma irin yadda suke gangaci su auka kansu a cikin wuta inda kam shine su auka da kansu ba yadda ka san zaka irin hau ina roban nan da ake tsayawa a san su mai kul kaje ka dan yi tsallan ka kawo kai su ma za ka su je tsultsul ko su tsinduma cikin wuta kai da gangan Allah ya kyauta yace faliza qala ta'ala saboda haka ne ma Allah yake cewa fa ma asbarahum ala nari kai ai ba wanda yake saburi a cikin wuta amana za su ma bala'in dadewa ne ta yadda kawai su kawai sun hakuran maka su wutar kawai me ya kai su hakuri a wuta wanda ke wuta ina hakuri to su kawai dole irin alamar wutar ta zama dole ba su da yadda dole kawai zaɓura suna cikin kawai lai kyauta wato wannan abin da kuke kallon sa ba na daga cikin illar abin saƙon da yake nunawa ko shine illar malami ya take gaskiya wallahi malami ne ya san gaskiya ya take ta ya bi son zuciya don samun abin duniya ya faɗi cikin wannan waɗancan ilimi Allah ya ba su suka tashi suke karban abin da suke karba don son zuciya to kai ma fa Allah ya baka wannan ilimin ka boye ka tashi ka karba abin duniya saboda wannan ilimin to ka fara ciki Allah ya kare mu shi sai Allah ya ce fa ma asbarhum ala nari malam ce wa kullu hadha alladhi tamma mimma tawa'ada Allah bihi haula'i kafara yace dukkan wa'annan abubuwa wallahi sun tabbata saboda daga cikin abin da Allah ya ma waɗannan alƙawari yan wuta ne za su kasance a ciki da anna Allah nazzala alkitaba bil haqq saboda wallahi Allah ya saukar da littafi ne da gaskiya ba ƙarya a ciki bayyana fihi sabilul hidayah a cikin littafin da Allah ya saukar da gaskiya yayi bayanin hanyar shari'a a cikin sa wa ma yuhaqqiqu lisalikihi min an-na'im kuma yi bayanin irin abin da bin wannan hanyar gaskiya zai samu na ainihin wato ni'ima al-muqim wato ni'ima dawwamammiya ita ake cewa muqim wato ni'ima al-muqim ana nufin dawwamammiyar ni'ima wa mubajjinan sabilul riwaya haka Allah fa daga adalcin sa bai bari ba sai da yayi bayanin hanyar tabewa a cikin wannan littafin wa ma yufdi bi salikihi da irin abinda wannan tabewar take kai ga wanda ya bi wannan hanyar ta tabewan ila ghadabillahi zuwa ga fushin Allah wa alimi azabihi aw ma'ana bi azabihi alim ta kai mutun zuwa ga azabar Allah mai tsanani duk Allah ya bayani amma kaga mutun ya zabi ya gombace ya bi waccan hanya ta halaka wa fil ayati al-akhira a aya ta karshe kuwa Allah ya ce akbar ta'ala annal ladhina ikhtalafu fil kitabi lalle waɗanda suka saɓani sabani a cikin littafin at-taura walinjili injili da jinjila wa humul yahudu wan nasara sune yahudawa da nasara wayannan mutane da suke sabani akan waɗannan littafai da fi ada'in wa ikhtilafin bainahum ba'id wallahi suna cikin sabani da gaba wanda yake mai nisan gaske a tsakanin su wasidqa wa sadaqa Allah alai ce Allah yayi gaskiya kama zalal yahudu wan nasara mukhtalifina wallahi yahudawa da nasara kiristoci da yahudawa har yanzu ba su gushe ba suna nan mukhtalifina suna sabani a tsakaninsu muta'addina ila al-yawm wallahi suna kiyayya a tsakaninsu ba sa ga maciji da juna har zuwa yau dinnan haka ne ko ba ka wani ثمرة اختلافهم في الحق الذي أنزله الله sakamakon wannan sabanin da suke akan gaskiyar da Allah ya saukar ta sabbaba musu wannan yace wa amruhum bil akhdh bihi da umarnin da shari'a ta yi ko wannan gaskiyar da Allah ya saukar ya umarni da abishi wannan gaskiyar fata uku suka tsala gaskiya wa aka bil batil suka yi riko da ata wa asmara lahum ash-shiqaq al-ba'id a sakamakon haka sai ya haifar musu da sabani mai nisan gaske ma'ana mai yawan gaske abokan ta zaga wallahi amma bakin su da amma ba bakin su da yawa sabani a cikin su da rikice rikice ko a cikin su addinan su ma ba dai ba. ma'ana millolin su ko ɗin da suke bi wannan catholic ne wannan ekuwa ne ekuwa ita ce ko menene ne su nan wannan dipala ne wannan protestant ne wannan anglican ne kwarai da gaske duk gaske wannan jehova ma jehova witness wannan kuma ina masu masu yawa ba takalmin nan olumba olumba eh ga nan da wannan da suke ta a ga ga ga tana kiran a ga mutum yana jijjigawa yana kiran wani sunan wani wane ne <laughs> na wallahi da masu yaron gwamnati musu ne suke ba takalmi ta wayan da mun ci kudin su fa sosai lokacin da muke yara za su zuba kudi da wani manja da wasu waye sa a daji a aji wanda ya taso a area irin wannan dai a cikin hausawa mu lokacin muna zuwa daji muna zuwa abin nan gona musamman abin da yake kai mu wankin karas muke zuwa na muke zuwa yara ba farafi muke zuwa ba yau da ka ku ɗauka ai rafi ne yawanci yaran yanzu rafi suke zuwa akwai masu zuwa rafin amma muna zuwa masu sana'ar karas muna wanke musu karas in suka dauko sai su ba mu karas eh mu ci wanda za ci mu sai da wanda za sai da to a hanya an kaci karo da irin wannan manjan da silalla da takardu na kuɗi sai ka tsula mai fitsari ka kwashi ka karya a tsira <laughs> to amma dai yanzu ne dai ba za mu yi ba gaskiya duk akwai yaran ta yi iyakar ta dai kai azka misali amma dai wallahi a lokacin tsula fukari kawai ake a ɗauki har yanzu ana suna aji kudin suna irin shi amma ban gani ko ba cikin mutane suke aji shi ba da yake yanzu ba kuma a dajin ko a hanya ko a yana suke aji na san kwanaki an ce a cikin gidan nan ma ana ajiya ok ba su ajiye kudi to kuna ɗauka ko Gece ce ce wa faɗan kwashe farar dawon ku je ku ɗanyi hatsi ga ku sha kunin gudu. Ne, eh, ta Allah kyauta. Shi za ga wani addinin malam sai karasa yadda aka ji samu. Da yadda ake musu wankan baptisma ɗin nan da sake mutum mutum ya zama born again a tsoma shi a ruwa ɗin nan. duk muna ganin sai yanzu na yi a cikin rafin in za mu muna a yi wannan abu Allah ya kinsa malam ya ce wannan shi ne janyo musu wannan matsalar da saɓani to bai da na faɗa za ga kamar idan sa haɗa ne kamar hankalin sa haɗa amma a raba suke wani lokaci zai ga sun haɗe suna yaƙan musulunci amma Allah ya zaga dukkan a raba suke Allah ya ce ta hamuhum jami'an wa gulubu shatta zaka dauka suna tare ne amma wallahi zukatan su da bambanci Allah ya eh a ƙarya suke to ka gani ka ga alamar ƙarya suke sosai duk irin wayan abubuwan su da ma zalunci ne ƙasar suke so su kwace ta su mamaye da zalunci ka san su a da'awarsu ba na kamar yadda na ce muku sun je sun zauna a madina a da'awarsu cewa suke wai kasar su har madina ce suna cewa wai za su yi hamma madina madina dai da kuma ya ba za shi na ce maka akwai banu kairu ga su banu kuraiza su waye suka je ba to wai duk kakannin su ne to har madina ba kasar su ce za su kwace <laughs> lallai fa akwai aiki Allah ya kyauta ga su da ta nan to daga cikin hidayatul ayat abinda wannan ayoyi suke karantar da mu na farko hurmatu kitman al ka gani nace wallahi wannan tana magana duk wani malami ko kowa ya fada cikin nan wato haramcin koye gaskiya la siyama idza kana lil husuli ala manafi'in dunyawiyya malan aw riyasa musamman ma ka koye gaskiya saboda neman duniya ko wani mukami babu haramun na biyu shine ba wai dan wata hanyar da ba wannan din ba fata halatta ne a'a ya fi yafan tsakin karawa abun muni idan ya zama wannan su ne dalilan da ya sa kake boye gaskiya na biyu shi ne ta tahzirul ulama ul islami ka gani Kauratarwa ga malaman musulunci min suluki maslakal ulama ya ahli kitabi nan kasu irin hanya da tafarkin mutane ko malaman da ahlul kitabi suka bi likitimani ta hanyar koyi gaskiya da suka yi wa ifta'in nasa bil batil da fatawi da suka raba mutane da bata na ƙarya da kuma zuciya lil husuli ala manafi'in maddiya muayyana dan saboda samun wasu wato ababen amfani na kuɗi shine maddi abinda kake iya gani a haka in kuɗi aka yi sai a ce maddi in kuma abinci ne ko hatsi ko wani abu sai a ce aini to haka suke dan samun irin wa'annan abubuwan na uku shine at-tahziru min ikhtilafin fil qur'an al-karim tsoratarwa da jan kunne kar ai sabani cikin alqur'ani mai girma lima yufdi ilayhi min al-adawati wash-shiqaq al-ba'idi bainal muslimin saboda abinda hakan yake janyowa idan aka yi sabani cikin alqur'ani zai janyo saɓani mai lita mai yawan gaske tsakanin musulmi Allah ta'ala ya tsare mu Allah tsare mana imanin mu to da yake muna da lokaci ayoyi na gaba ko ce aya ta gaba faɗin Allah mu madaukakin sarki aya ta ɗari Allah ce laisal birra ba wai ɗa'a bane shine ma'anan albirru ba ɗa'a bane ko imani an fahimta an tuwallo a kan wai ka fuskantar da fuskarka ko ku fuskantar da fuskar ku ƙibalar mashiri ku kalli gabas ku yi sallah ba shi ne da'a wanda magaribi ko ku kalli yamma idan kana gabashin duniya ke wannan ce a kalli gabas ko yamma ana nufin gwargwaro da kake a kwallon duniya yace ba shi ne da'a walakin al amma da'a da biyayya da imani shine man amana billah shine duk mutumin da ya imani da Allah wannan shi ake cewa mumini mai imani mai da da biyayya kai imani da Allah wal yawmil akhir kai imani da ranar lahira wal mala'ikati kai imani da mala'ikun Allah wal kitabi kai imani da littattafan Allah wan nabiyina kai imani da manzanni ko annabawan Allah sannan na shida wa atal mala ala hubbihi ka bada dukiya bisa kan Allah din ka ci da dukiyarka dan Allah suwa za ka ciyar suwa za ka ba dukiyarka kuma wani mai tambaya ne ya tambaya sai Allah ya ce da wil qurba waɗanda za ka ba su ne yan uwa na kusa ba su kaɗai ba ya tama da ma marayu an gane wannan ko su ne waɗanda za ka ba walmasaki masaki da miskinai wa sabili da waɗanda suke matafiya wasa'ilin da waɗanda suke tambaya sa'ilin ma'ana wanda zai tambaya ba mai roƙo ba fa dan tambaya tana da bambanci da roƙo wanda zai shiga hali ne ya ziga shi abu lura ta same shi sai ya tambaya jama'a ga halin da nake ciki ko a kai kaza amma mutum ya mai da abu ya zama roƙo da sana'ar roƙo to wannan ba shi ake nufi ba wannan anan masu bayani wanda za su tambaya su ake cewa sa'ili wa fil riqabi sannan da ma yan tawuyayu an gane wannan ko bayan nan ma kuma wa aqama salata suka tsayi da sallah wa ata zakata suka bayar da zakka sannan daga cikin sifofin su wal mufuna bi adi su ne waɗanda suke cika alƙawarin su idan ahadu idan sun yi alƙawarin za su cika alƙawarin an gane wannan ko bayan nan wasabiri da fil ba'sa'i wad darra'i sune waɗanda suke haƙuri a cikin halin tsanani da matsi an gane wannan ko da damuwa wa hina al ba'si da lokacin da suka shiga cikin fitina istina yin haƙuri ubangiji ta'ala ya ce ula'ikal ladina sadaqu waɗannan da suke da wannan siffa sune waɗanda suka bada gaskiya wa ula'ika humul muttaquna sune waɗanda suka ji tsoron Allah masu takawa to kaga imani ke ashe imani ba da baki bane tsoron Allah ba baki ne wala sai kai aiki sai kai da wa'annan abuwa kalla bun da aka jero ba waɗannan ayyuka kuma wannan ayar ta yi bayanin rukunnan imani gaba ɗaya da gaske fitness malam ya ce sharhi albirru me ake nufi da birru da ya ce laisa albirru ɗin nan yace ismun jami' shi albirru wani suna ne gamamme wanda ya gamo li kulli ma yuhibbuhu Allah ko li kulli khairin wa da'atin ko ya game dukkan wani alheri da da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ake cewa albirru an gane ko yace wa rasulihi da kuma da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walakin lal man amana billah yace to wannan aya da Allah ya ce shi a'a ma'anarsa shine mutum ya imani da Allah an gane wannan ku? sai ya ce wa albirru wato biyayya na gaskiya shine barru man amana billah biyayya irin na mutumin da yayi imani da Allah bayan ya imani da Allah ma wal yawmil akhir ya imani da ranar lahira kana ganin rukunan suna fitowa yace bayan nan ma wa atal mala ala hubbihi ya ci da dukiyarsa bisa san Allah da manzansa ai atal mala ya bayar da dukiyarsa haisu ta'inu i'ta'uhu ma ashiddati hubbihi lahu wai ma'ana ya ba da dukiyarsa tare da yana tsananin son dukiyar amma ya ɗauka ya ba da fi ala hubbi nan ma'ana yana son abin ya bada Allah ne ya ce a bada sai ya ɗauka ya bayar an fahimta to wannan shine mai tsoron Allah kaga ya bada ala kenan wai sai aka ce su waye ba din ne wai shine ce ya bada shine fa asara ma yuhibbu allahu ala ma yuhibbu ya fifita abinda Allah ke so akan abinda shi yake so waɗanda ya ba su ne zawil ƙurba me ma'anar zawil ƙurba yan uwa makusanta yace su ne ashabul qarabati yan uwa da suke da dangantaka da shi na kusa al aqrabu fal aqrab wanda yafi kusanci sannan wanda yafi kusanci kowa da gwargwadon matsayinsa al yatama ga sunan akwai marayu a ciki jami'u wato wanda ake nufi da marayu sune jam'u yatim wato plural ne na yatim aka ce yatama shine plural din singular din shine yatim kun fahimta maraya guda daya yatama marayu da yawa ana fahimta ya ba su ya ce to waye wannan marayan sai ce wa huwa man mata waliduhu maraya shine mutumin da mahaifinsa ya rasu wa huwa lam yablugh al-hanaf alhalin bai balaga ba bai kai mun munzalin balaga ba shi ake cewa maraya amma baligi da girmansa da komai iyayen iyayensa suka rasu mahaifinsa ya rasu shi ba maraya ba kwarai da gaske magana kenan za ka yi zama maraya a lokacin da mahaifinka ya da kai karami ne a baya da gobe ka girma ka fita a saman marayu ko ana kula da ku ne da cinku da shakku da harkar makaranta da lafiya duk ana ɗaukar nauyi saboda kuna yara to da zaran ka kai munzalin da ka mallaki hankalin kanka ka balage shi kenan sai a fidda a gandun marayu kawai wa sauran ka kanne ya ce shi maraya shi ne wanda mahaifinsa ya rasu bai yi balaga ba almasakin su ake nufi da miskinai shi ma lafazin masakin jam'in suna ne na miskin ma'ana plural ne na miskin miskini shine singular din wa ake nufi da shi ya ce faƙirun ma'adu shine faƙiri wanda bai da shi an gane wannan ko fakirun ma'adu wanda yake fakiri mara shi tanatul haja wanda bukatar ce ma ta zaunar da shi falam yaqdir ala tasarrufi ba shi da iya iko ya yi tasarrufi akan komai mutane na yin kaza mutane na kaza duk shi bai iya komai talaucin ya bai iya komai an fahimta malin ya ce ibn sabil matafi shi kuma waye matafi ya ce shi ne almusafirul ba'id Shi ne mara lafiya wanda yake alba'idun dari wanda gidansa nesa yake ko garinsu na nesa almunqati an ahlihi wa malihi wanda ya rabu da iyalansa da 'yan uwansa an gane ko as-sa'ilina suwaye as-sa'ilin masu tambaya yace jam'u sa'il wa malihi hmm. wa malihi da dukiyarsa tana nesa a haka na ce na ce to me na masara ok sai ban faɗa na karanta wa malihin amma ok sai ban fassara ba sai na ce wa ahali ko na karanta ma sai ban fassara ba na'am na gane to mace kaga mutum yayi nisa da iyalansa da dukiyarsa ai ba shi sannan Na wurin as yau mai tambaya ko jam'u sa'il waye wannan shine al-faqir al-muhtaj alladhi azina lahu fi su'al ko udina lahu shine fakiri mabukacin da aka bashi izinin ya tambaya ai da wannan abubuwa suke faruwa ba mu a cikin wannan zamani wanda aka mai da roƙo ya zama to ɗabi'a roƙo ya zama ma kamar wata makarar ko wani foundation ne mai zaman kansa sai har masu ID akwai na roƙo ni na ga ID card din maroƙa wani maroki daga wata jiha a arewacin najeriya amma a kudanci yake bara aiki kan da hoton shi da komai shi wani wani kaza kungiyar maroka vegas association wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada wannan kaskanci mara na'am Allah ya akwai akwai ban haushi mala akwai ban ta kai malam ka san akwai wata illa da take faruwa a garin nan wala jahilci bala'i ne fa malam ni in na kalli irin wa'annan matsalolin gaba ɗaya kar da na kai na kuma na kai sai ka gadai na dira a kan jahilci gaskiya dan mai ilimi ba zai abin da yake ake ba menene wannan yanzu irin wannan harkar ba da kake kai daga kanarot kan kanarot ko ka ce maka tun daga kan amadu billawi a kanarot ka gangaro abin da ya taho nan 69 din nan Allah kaɗai sun san adadin mutanen da ke kwana a gaban shagunan shinedu ci kudi a matsayin wainan ne gidansu kai kana mai gadi su kan ne da dukiyarsu ya yadda ka kwanta a wurin ka shimfiɗa abin kwanciyar ka malam ka san a wurin haihuwa suna yi suna jima'i suna haihuwa a wannan wuraren suna suna kwanciya a gaban shagon inyamuri yana masa gadi gobe da safe ka tafi ka mai gadi kuma gobe da safe ya dan shi ya koya mai yadda naira hamsin za ta koma naira ɗari sai kana nan kawai lusani Allah ma ta duba gani kuma an jima kai kuka ce ya sai bindiga ya wani sai bindiga ba kana zaune kana kana masa gadin duke shi shi bai san amfanin dukiyarsa ba wannan akwai buke ciki ba nan ha'ina masu aure da wanda ba su da aure da mata da maza da an tashi kawai za su shi abin kwance su a kofar gidajen shaguna kofar shaguna wannan iyamura shi fa yana sanin bai hana ba bai hana ta ba a matsayin kere mai gadi akalla ba za ka bari duk sanda za a zo a taɓa shagon a za ka ji mutu to ka mai gadi kuma da samu kai tafiyar ka shi ya yi da wannan mutanen mu kuma suke fara wani a coci inna laifin Kawai abin shi yana sai da wannan shirbin da cross inna lillahi inna ilaihi raji'un wai da Allah sai ina za a fara ne amma fa ni sai ga kaman ba kawai da ƙarfi da yaji za a yi a dinga kame su ana muku uku da su kawai har a daina eh kamar wani nan? inna lillahi malar nishin ga wani abin ne fa wallahi tallahi da za su maka wallahi wannan iskancin ba sun daddaura hannunsa da kafa su guda ne sun yaushe wannan sun san ba aka bane zina za su jisa a kitabu Lare ba fiye mala ko ta anguwa a jidda ba ta son turo suna anguwa amma ta shahara da wani wuri suna ce ma wurin T-junction gaba ɗaya anguwar malam mutanenmu ne ko duk gura ne da na gaske da na ƙarya Allah a jidda kuma ba abin da ake sai bara a zuwa wannan rashin mutunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam kallo ba gashi na gana koro su a gana ba kudancin kalle da ake wulakanta su ana zagin su ana ni na ga mace a coci tana babiya Allah arniya tana ciki da tana jin daɗi waƙan da babiya Allah take tana babiya Allah ya yi gargana Allah babiya Allah idan kana ta tana mata ingilanci ita kuma daɗi take ita ba ta a coci la ilaha illallah wala ya za a Allah ya baka amana kallo inna yaran da kake magana yanzu inna yaran har abin da za a su ne kamar wa'annan a ce ba san inda suke ba

Allah ya akwai hisabi ba wallahi malam tsakanin yaya da iyayensu Allah da su malaman da ake ba su wannan amana da suka san ba za su iya dauka ba su ma dan wallahi ba za su iya ba suka dauka kwanan nan kwanaki zan ce ma kwanan nan ba an yi shekaru haka dai wani maka samu da kazuwa a jikin shi tun daga sama har ƙasa ya kazance kazuwar ba ta aka samu aka yi mai wanka ya faɗa makarantar da yake aka je aka ɓoye shi a mota Ai an kai shi kemis ba an mai wanka da magunguna da kuma an yi tirifin din shi aka je aka tambaye malama wai yana na yana bacci aka ce na wani ce yana bacci cikin da ana Ajiya ajiyar da wasu shi yana da a cikin mota sai ga malamin kawai ya tsaya na ta wani kama kamar su su shari'a malam mutane ba mu tsoron Allah malam kai ba za su yi wa ɗanka haka ba malam ba za su bar ɗanka da kai ba haka ba Allah ya kyauta ai sa ce irin wannan kamar da karfin ya kamata ko a magance abin dan ta ina za a fara a raina Allah ya sa musu karfin doka to sai ya za a yi a sa karfin doka kuma a rika karantarwa a maiduguri ne aka yi wanda aka ware musu to bai kamata ya bara ba ai suna da surin an ce su suna kashe su ne ko? ok boya su an ce kashe su su ma suna da shi dukan fito a namu aiki shi a ne wannan mafa Allah kyauta Allah kyauta kare gaske? to ya kamata a taimaki yaron ya kamata a taimaki yaron wannan muguwa ce ba ta da imani wani lokaci ya mara suna ma shiga yakin mutane akwai irin ciwon da za su zo kawai kan hanya su buɗe wasu neman taimako suke da ka gani hankalin ke tashi sai ta fara amai Allah ya kyauta kada Allah ya sa zuciyar mu tafi karfin mu gara mu fi karfin zukatan mu mala to wayannan sa'ilin jam'u fasir yace almutajin muhtaj alladhi udhina lahu fi su'ali wanda aka bashi izinin roƙo. bi daf'i gha'ilatin haja kaga shi ma dan ya toshe matsalar bukatar sani aka ce iya wannan dalilin ya halatta ya roƙo. an gane wannan ko anin yi daga kansa fir riqabi suwa ne ne riqabin da ake magana yace ar-riqabu jam'u raqaba wuya da ake yantawa bai kenan idan suna da sai a ce riqab amma kinaya ne akan wuyan da ake yantawa din na shi bawa raqaba Aka iya cewa al'abdu shi karar kansa ka kan bawa amma tun da aka ce ai za a iya cire wuyan mutum ko ya zama kaza sai aka ba shi sunan wannan amma duk ma'anar su bauta ne an gane ku eh ai yana cikin raqaba ai za ka iya ko prison ka je ka yanta wasu wasu akwai wanda suke prison saboda bashi wasu saboda wani dalilin da wanda ba wani matsala ba ne za ga da akwai wannan muna nan tare da muna ganin su ya lakin lafin ya lafi da shi lakin lafin wai mai wace waka taimaka a fito da shi to wallahi matsalar kidnapping ni na kace mutum ya ga yana da hali yayi in bai da hali kuma gaskiya amma akwai wani nau'in taimaka ma azzaliman su cigaba da zaren shi tunda ana ba su kuɗin sannan kuma akwai taimakon shi wanda yake cikin wannan halin shi ma saboda ba ka ne da za ka yi ƙasa ce azzalima amma dai a taimakan ya fi kar a taimaka kawai mutum ya gane taimaka sai ya taimaka Allah ka tsare mu Allah ka kare mu ka kare gari mu gaba da amma dai abin babu kyau babu daɗi to riqab din nan shine sai yake cewa jam'u raqaba wal infaq minha wato su ma za ka iya ciyar da dukiyarka kana yin irin wannan aikin da yana daga cikin aikin imani an gane wannan ko yace ma'anarsa shine fi ittihaka yan tata alba'asa'u wadda yace alba'asa'u shine shiddatul bu'us tsananin damuwa min alfaqari daga talauci wadda kuma sai yace shiddatul darri a almarad tsananin cuta na rashin lafiya an gane wannan ko wato mutane masu yin haƙuri da tsananin talauci da tsananin rashin lafiya wa hina alba'as hina alba'as kuma shine inda lokacin da aka haɗu tsakanin musulunci da kafirci ana gwabzawa to sai an yi haƙuri washtidadihi ga yakin ya tsananta fi sabilillahi ana yi dan Allah to wannan ana buƙatar hakuri wanda zama mai irin wannan siffan shi ma yana da imani Allah ce to irin su gaba ɗaya ulaika allazina sadaqu waɗannan su ne waɗanda suka ba da gaskiya da Allah madaukakin sarki ai fi da awahum a cikin da'awar da suke na al-iman wal birr wal burur ma'ana na imani da da'a da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah da sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah